ko al-muhattam ko al-mahtum ko al-lazim ko kuma al-maktub to malam zai bayani akan wasu awwa da suka zama wajibi mu kiyaye shi mu kiyaye su sannan akwai sunan sunan kuma jam'u sunna ne as-sunna ita ce at-tariqa al-mu'tada hanyar da aka saba bi a harshen larabci to amma a nan a fikihu abinda ake nufi da shi shine ma wa zaba na biyu sallallahu alaihi wasallam ala fi'ilihi wa lam yadulla dalilun ala wujubi abinda maza ma ya lizimci aikata shi wanda babu wani dalili da ya nuna cewa wajibi ne to shi malamin fikihu suke cewa sunna to kaga malamin hadisi kuma sun ce sunna ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi sallam. min qawlin aw fi'lin aw taqrir duk abin da aka danganta manzon sama sunna ne ko wajibi ne ko mustahabi amma malayen fiqhun sun ce sunna to abinda ba wajibi ba kenan wanda manzon Allah kuma ya dawwama yana yin sa to sannan kuma wal adab da ladduba jam'u adabin ne ana su suna nufin mustahabi abinda manzon sama ya aikata shi amma bai kai karfin sunna ba bai kai ce masa sunna ba ko shi bai dawwama yana yi ba ko ba a samu wani abu da zai da zai karfafa shi ba wannan ana ce masa mandubi kuma sunnar ma ana ce mata al'adab wato ainihin laduba haka nan ɗabi'u masu kyau ana ce musu al'ada wanda ka shi ne ma shari'u fi lahu ɗalaban ghairi jazimi ko ghairi jazimi wato shi ne abin da shari'a ko ƙura'ani ko hadisi kenan ya nemi a aikata shi amma ba a ce dole sai an aikata ba shi kuma yusabu da shi wala yu'aqabu ala tarki in kai za a baka lada in baka yi ba kuma ba za a maka hukuba ba wannan abubuwan su ne malam zai ambata mana a cikin wannan babi sai fara da cewa wal fitratu udud khamsatan fi dabti fa hal qanati wa natful al wa qassu sharibin wa zifran qallima wa sunna khatnun wal kifadu makruma yace wal fitratu fitira shine sunna hudud ka kirga su hamsatan guda biyar ne fi dabbi a cikin kiyayewa wato idan za a dunkule su za a ce guda biyar ne fa hal ce ake gashin gaban mutum wa natful ibki da kuma tsige gashin hamata wa qassu sharibin da rage gashin baki shine yanke gashin baki wa ziffan qallima wa zifran farce kalli ma ka yanke shi wato da yanke farce kenan wa sunna an sunnan tafiya wal khifabu shi kuma kaciyar mata makruma wato daraja ne ma'ana mustahabi to mala yace al fitra hudud khamsatan wato ito fitira guda biyar ne fi dabbi a kiyayewa irin na malamai abinda ake cewa fitira a harshen larabci shine al khilqa wato halitta amma a nan an faɗi fikira ana nufin ma ya ta kammalu bihil insan islam abinda mutum ala da shi yake cika da shi daga cikin ɗabi'un musulunci wato wasu ɗabi'u ne wanda ya kamata a ce kalizince su har sun zama kamar halitta a jikinka sai ta aka ambace su fitira wato abinda aka halicci mutum a kansu shi ne ake cewa fitira ko aka halicci mutum da shi kuma zai zai maka ɗabi'a ya zama kamar halitta shi sa addinin musulunci ana ce masa fitira fitira sallahi lafi fatara nasa alai wato addinin musulunci da Allah da kullu mauludin yuladu ala fitira wani abun haifuwa ana a akan addinin musulunci saboda haka addinin musulunci ana ce mata wato ainihin fitira to haka nan su ma ɗabi'u a kar a riba ka da su sai ake ce musu fitira saboda su zama kaman wani abu ne na halitta a jikinka wanda ba za a riba ka da kunyanka ko hancinka ko bakinka ko wani bangare na jikinka ba kullum kana tare da shi ba za ka ajiye shi a gida ka fito waje ba ba za ka ce bari ajiye hannu na yau ba zan fita da shi ba sai dai in ba ka bari. so haka nan wa'annan ɗabi'un ake son wato ainihin ka ɗabi'antu da su ɗabi'u ne na addinin musulunci wanda sun zo a hadisi a dunkule kamar yadda a ƙarshe zan kawo wato ainihin hadisin da yake son alfitra to hamsin ko hamsin min alfitra sai ke fa halku anati wato afke gashin gaba shi ne ake ce masa halku ana ana ce masa istihdat kamar yadda ya zo a lafazin hadisi afke gashin gaba sunna ce ko dai ka aske da aska ko da reza ko da wani abu wanda zai kwashe shi sunna ne ah, kuma wannan sunnan sunna ce ga namiji kuma sunna ce ga mace mustahabi ne ka aka gashin gaban ka idan yi yawa haka nan mace ita ma mustahabi ne ta aske gashin gabanta saboda rashin aske yakan iya zama kazanta kuma yakan iya damun mutum zai iya damun ka a jikinka kuma sannan kazanta ne sai musulunci ya zo da a dinga askewa lokaci bayan bayan lokaci duk lokacin da aka ga ya yawa sai a aske shi ya zo a asar wasu daga cikin sahabbai kwana arba'in suke askewa saboda haka ko da bai kai kwana arba'in ya danganta da yawan gashin mutum na wani ya fi wani yawa amma dai duk lokacin da yawa ka aske shi tsafta ne kuma eh, musulunci ya zo da shi kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai din kuma zaka ka ji ka daban cewa ka cire wani dotti a jikinka so shi aske shi ake yi malayan suka ce makaruhi ne ka dinga tsigewa don zai iya maka illa a wannan wajen shi ba a tsige shi a dinga jansa ana ballewa sai dai a a aske shi da dukkan abin da ake aske wato ainihin gashi da shi wannan ita ce sunna ta farko kuma da yawa mutane ba sa yi da yawa wasu ba su ɗauka ma cewa wai shari'a ta zo da wannan ma da wannan ma suke ganin bai kamata ma a ce ba da yana tuna wani malami yana fatawa a rediyo aka tambaye shi dangane da da ake gashin gaba mai hukuncin tuke bai kamata ba kuma malami ne dottijo yake bai kamata ba to kaga gwada shi yake nuna to idan shi ma mai wa'azi ne kuma idan bai gane wannan sunan ba to kaga mutane da yawa za su za ta musu so da haka bai kamata mutum ya dinga barin ko mace musulunci addini na tsafta na gaba shine natful ifi tsige gashin hamata tsige ga in an ce tsigewa shine jansa kai ta balle shi kai ta balle shi a gaskiya wannan abu ne da wahala a yanzu amma a zamanin da tsigewan bai da wani wahala saboda gashin saboda ayyuka da ake yau da gobe a hada zufa ana aiki har gashin sai zama ya yi laushi inda da hannu za a dinga tsige shi ba za a ji zafi ba amma kamar irin yanzu da ba wani aiki ake na zufa sosai ba kuma ana yin wanka mu yi wanka fe zai shafa mai gashin zai zama yana da ƙarfi in kace zaka za tsige shi to za ji wa kanka ciwo to tunda gusar da shi ake bukata manufar dama a gusar da shi ne sai a ce to ka aske shi ka aske shi kawai ma'ana ka cire shi ko da almakashi ko da wani abu wanda zai aske maka shi to sai dai malamai suka ce makaruhi ne ka aske shi kwalkwal kamar ka sa reza kenan ka aske ko irin askan wanzaman nan suka ce idan kai haka to zai haifar maka da abu biyu abu na farko gashin zai yawa domin kwalkwal yana mai yana ƙara gashi to gashin zai yawa kuma ba a son gashin ya dinga yawa na biyu kuma in ka haɗa zufa zai dinga wari warinsa ya fi kamar a ce mai a ce abun nan akwai gashi ma'ana zai dame ka zufan zai dinga gangarowa yana gangarowa ko kuma sai hamatanka ta dinga wari haka kuma in gashin yayi yawa shi ma zai iya ƙara wato warin hamatan sai suka ce to karka aske shi aski kulkul da reza ko da irin akan wan na aka samu wani almakashi dai ko wata makana irin abun abun aski nan wanda ba ba wai yana ko abun daga can ƙasa ƙasansa bane shi kenan sai ka aske sai ka aske da shi to wannan shi ma ita ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan saboda tsafta ne addini musulunci addini na tsafta ba na ba na kazanta ba to idan mutum bayan wannan kuma idan mutum sa na wari to lalle ne na sa turare akwai turare da ake sawa na hamata wannan mutum mutum ne da warin hamata da zufan hamata to mutum mutum ne wani ma kwata-kwata ba warin hamatan ko ba zufa a sa wani kuma hamatansa na da yawan wari wani yana bukatar ya zinci turare wani hamatansa tana yawan zufa in akwai wani abu da zai iya ɗauke wannan zufan yana da kyau saboda zufan shi yana haifar da wannan wato warin hamata ne to yana da kyau mu dinga mutum dinga wato amfani da wato ainihin turare domin ya gusar da wannan wari, saboda ka shiga jama'a ba tare da ana kyaman kama sai ce wa qassu sharibin وزفرا قلما وسن ختم والخفاض مكرم وقص شارب da kuma wato cire gashin baki wato ba cire shi gaba ba rage gashin baki shine قص qassu qassu daga nan ne aka samu miqas miqassun shine almakashi to kaga inda almakashi zaka cire gashin baki, ka ba zaka iya tumbuke shi cire shi gaba ba to shi yasa shi gashin baki ma ba tsi shi ake kwalkwal ba ana rage shi ne kamar yadda zo a hadisi cewa rigewa ake duk hadisin da suka zo a haka aka fassara shi wannan farko akwai hadisin bukhari khaliful mushrikin wa furul liha wa ahfu shawari ku saba wa mushrikai ku dinga kaurara gemun ku na rige gashin bakin saboda su mushrikai suna iya barin gemu da gashin baki duk bususu to ku ko musulmi sai ku rage gashin bakin ya zama gemun kun kaurara shi kaga ka saba mi ka saba yahudawa wasu shirken kuwa suna iya aske gemu gaba ɗaya sai su bar gashin baki kuma bususu wato ba ba a rage shi ta ka ce kai ka bar su duka amma gashin bakin ka dinga ragewa kuma ragewa sosai ake bukata shi gashin baki dan in yi yawa shi ma zai zama wani iri Mun ne sa malamai suka ce ka aske duka me don ka aske da abun nan da da da da askan wanzamai ko reza to za a ga halittanka za ta canja in mutu ya kalle ka sai ga kamar ma ba kai bai kai kanka in ka duba madubi sai ka zama wani wawa wawa in je ka saba da gashin baki sai dai ba a saba ganin ka da gashin bakin bane amma in je ka saba da gashin baki ana ganin ka da shi a ne shi duk da ka kulkule shi gaba daya to sai ka ga halittan ka ta canja sai dai dama baka saba da shi ba to wannan kuma ba zai canja maka halittansa ba dama dama can a haka yadda aka san ka haka ake ganin ka to da haka ba a kulkule shi da sheza ko da aska gaba ɗaya a share shi za ka ga halittanka za ta canja idan ka duba madubi kuma mutane ma su ganka wani iri haka sai su ga ka canja to maza su ma ya ce ku cika gemu shi kuma gemu ba a rage shi kenan ko tun da aka ce wafiru liha ku kaurara gemu gemu ya zama mai kauri ba ba ba dan karami ba a duk hadisan da suka zo a sunna suna maganan kaurara gemu kaga ba magana ma wai ku bar gemu bane ko kar ku aske gemu ba an riga an wuce nan ka bashi ma ka bashi ya kauri kar ka je ka dinga sassake shi sai malamai suka yi sabani ya halatta a rike gemu ko bai halatta ba amma dai barin gemu kan wajibi ne aske shi kuma haramun ne to sabani da ake ya halatta a rige ko bai halatta ba wasu malamai suka ce ya halatta a rige shi aske shi ne gaba ɗaya ba yi wasu malamai suka ce ko rage wanda bai halatta a yi ba bai halatta ba saboda babu wani hadisi na manzala sama da ya nuna cewa a rigige mu, sai dai a kaurara shi yake cewa to wasu sai suka fahimci daga kaurarawan za a iya me za a iya ragewa Suna an ce waffiru ku kaurara shi kenan zaka iya dan ragewa idan yayi tsawo da yawa amma dai duk ragewa da zaka yi ya zama na cewa yana da kauri maganan kauri ne ya zama akwai shi kuda ka rage shi Abdullahi bin Umar yana daga cikin wanda suke da wannan fahimta shi yasa zuwa hadisin Bukhari wa kana ibn Umar idza hajja aw itamara qadada ala lihiyatihi fama fadula akhadahu Abdullahi bin Umar idan ya aikin haji ko ya umra sai damki daya akan gemun su haka idan ya damki daya to abun da ya karu akan damki dayan sai yanke shi abun da ya karu akan damki daya sai yanke shi kaga shi ya tafi za a iya me za a iya ragewa kenan to amma wani irin ragewa abu zai karu akan jamki ɗaya ba yanzu gemu na bai kai jamki ɗaya ba duk tsawon sannan bai wuce rabin jamki ba ka gani ka gano na dai ɗan ƙarami ne amma bai wuce rabi ba to kaga gemun da za a rage ma ba irin nawa ne sai wanda ya ninka nawa biyu ya kai uku ma tukunna sai ka bar shi kamar ninkin nawa guda biyun nan shine zaka iya bari aƙalla in hannunka irin nawa ne karami shine zaka bari ka yanke bai ka yanke sauran idan idan bai kai wa biyu ba kuma bai halatta ka yanke shi ba bai halatta ka rage ba shi yasa imam mali yace wala ba'sa bi taqsiriha idza talat kathira babu laifi ka dan rage gemun ka in ta in yayi tsawo da yawa yayi tsawo da yawa shine ya wuce kamo ɗaya kenan ko ya wuce kamo ɗaya to idan ya wuce kamo ɗaya babu laifi a rage shi ma fa ba mustahabi bane fa ya halatta ne amma mustahabi kan shi ne me shine ka tsale shi ta lilo kawai saboda wani hadisi na abin nan mazala ta sama da yake cewa arkhul liha juzzu shawarib wa arkhul liha khaliful majusa ku yanke gashin baki ku sake gemu ku sake shi ku bar shi ta tafiya don ku saba wa majusawa masu bautan wuta su ba sa sake gemu kenan ku ba sa rage gashin baki to kake na asali shine ka sake shi amma ya halatta a rage wasu malayan suka ce ya halatta idan ya wuce damfi daya wasu kuma suka ce ko ya wuce ma bai halatta ba Abdullahi bin Umar ya ijtihadi ne haka ijtihadi ya fahimci haka su suna ganin ba haka bane ya kamata a yi ba shi za a yi masa uzuri ijtihadin sa amma za su ma ce liha ku kaura da gemu ku sake shi saboda haka suna ganin cewa a bashi mu waffaran abun cikawa kamar yanda kamar yanda yake a bashi kamar yanda yake so hadisi na gaba shi kuwa sai muslim ya rawaito shi an rawaito shi a cikin sahihu muslim manzala sun ya ce ahfur shawa'iba wa ahfur liha ku cika wato ku rage gashin baki ku cika gemu shi gemu waffiro ku cika shi ku bashi cikakke gashin baki kuma a rage shi haka na hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abdullahi bin umar daga manzo Allah sassama yake amara bi ifa'i shawaribi wa ifa'i liha wa ifa'i lihiya manzo sa yayi umurni a rage gashin baki a kaurara gemu a rage mu haka ne ya sake zuwa shawari ba wa arkulliha duka wannan ma'anar su ɗaya hadisai to abdullahi bin umar shi ya ruwaito galibin hadisan cewa a kaurara gemu sai kuma a shekara idan ya yi umra ko ya aikin haji kuma sai jam'i ɗaya abin da ya karuwa kan jam'i ɗaya sai ya yanke shi sa wasu malamai suka tafi za a iya yankewa bayan jam'i ɗaya saboda me saboda shi ya ruwaito hadisin ya kamata ya fi kowa fahimtar hadisin saboda arrawi adra bi marawa mai riwaya shi ya fi cancantan wato ya fahimci abin da ya ruwaito to amma malamai sun kafa sharadi idan kana faqihan idan faqihi ne to abdullahi bin umar kuma faqihi ne bakan saka ce bai da fikiwa saboda hadisin yake cewa rubba halil fiqhin wa laysa bi faqihin yawa wanda yake dauke da hadisi ke san me hadisin ya kunsa ba rubba halil fiqhin ila man huwa afqahu minhu da yawa wani zai ɗauko hadisi ya ba wa wani shi ya karantar da wani amma wancan ya fi shi fahimtar hadisin abdullahi bin umar bayan da za a yi kasa shi a wannan jerin cewa wai ruwaito hadisi wani ya fi shi fahimta hadisi yana cikin fukaha, amma duk da haka da wasu malai suka ce li kulli jawadin kabwa eh, wa li kulli saifin nabwa kowane ingarman doki duk yanda yake tsere to wata ran zai samu matsala a tsere masa yanda doki in ka sari abu a yau takun in ka sari abu zai yanke shi wata ran kuma in ka sara sai da kushe ba zai iya yankewan ba idan babu wanda ya wuce kuskure kenan mutum komin kokarin sa wata ran zai iya samun matsala sai suka ce to wannan su suna ganin fahimtar sa ne haka amma hadisin bai nuna bai nuna haka ne ba so ala ayi halin idan ka bar gemun ka cikakke ai ka fita daga wannan sabanin ka fada mun ce muke da ma gemun ma da za a rage ai sai mutanen Pakistan go masu gemu har cibiya irin su ne wannan eh, imam mali yake cewa idan gemun ya yawa ya wuce al'ada to ka rage shin ma wajibi ne saboda zaka jawo ana maka giba ana ka kana wuce sai ce ka kun goni mai gemu kuwa kai ka goni wani da gemu sai a dinga nuna ka kuma abun ya zama kuma aibi kenan ko to akan samu a irin mutanen Pakistan ko wasu kasashe daga mutum gemunsa sa har cibiyansa to kaga irin wannan ya kamata ya rige domin duk inda wuce za a yi maganarsa amma irin gemu mu ba wani tsawo ko baka share shi wani dai ban taba rage gemu na ba amma kaga dai ba har yanzu ba bai kai tam bai kai kamu guda ɗaya ba to kaga mu anan kafin gemun ka kai kamu ɗaya ai sai ɗaya kenan za a abun nan to ne rage shi ma za ka yi ba ni maganar ragewa ta fata muna fahimta sai ce wa qassu sharibi ko wa zifran allima wato farce kuma ka yanki yanke farcen ka taqlimul azafiri shi ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bar farcen ka ya dinga tsawo ba ka yankewa wannan kwaikwayon yahudawa ne kwaikwayon wanda ba musulmi bane su ne za su bar shi dogo har suna masa wani bayi da wani abu ya karye ka karye to wannan ba ɗabi'a ce irin ta addinin musulunci ba kuma kazanta ne ma kazanta ne kamar yadda barin gashin bakin yayi yawa ba a abin nan kazanta ne in kana shan ruwa gashin bakin yana sha in kana shan nono shi ma yana sha kana gama ya kaga duk gaba daya gashin bakin ka miya da nono shi mutum ya gani abun bai zai masa kyau ba amma in babu shi kenan ka ne kawai yake sha amma gashin bakin bakinka baya sha to haka na abin da ya shafi farki dotti yana iya shiga cikinsa to da haka ka sa hannunka kuma ga dotti a ciki in na kafa ne ma dotti zai iya makalewa a ciki kaga babu tsafta a ciki to shi yasa da na kafa da na hannu duk gaba ɗayan su aka ce a dinga wato ainihin yankewa kuma sunna ce ko a yanke da almakashi ko da reza ko da wani abu amma banda yankewa da haƙora malamai suka ce makaruhi ne saboda me saboda akwai kazanta mutum ya sa yana yoyi daddatsa har farkinsa da haƙorinsa yanzu farki kan ba kazanta ne aka cire to yana daga ka kake cirewa suka ce bai kamata wa makaruhi ne wasu malamai ma suka ce yana jawo talauci idan kana cire farkinka da da da da da haƙorin ka zai ja maka talauci to kaga ko don tsoron talauci ma bai kamata ka dai ba <laughs> da cewa ba aya ne ko hadisi ba amma mutane ba sa son talauci a yi yana ja talauci ka guje shi kawai kila an jarraba an gani ne ko wani ne aka ga kullum yana cirewa shi ba zuwa a yanke masa sai aka ga a gan shi cikin talauci mai tsanani sai suka fahimci wannan ne ya jawo masa to saboda haka ba za a yin haka to shi farce ka bar shi ta tsawo ka yankewa ko ko wanda ba musulmi bane mu ko manzo sama ce wannan faman tashabba bi qawlin fa huwa minhu wanda yake kwaikwayon mutane yana yana tare da su to farcen nan da na kafa da na hannu duk yanda ka yanke su yayi amma su malamin suka ce an so ka fara da na hannu kafin me kafin na kafa sannan in ka zo da na hannun kuma in ka za ka yi na hannun kuma ka fara da na dama idan ka zo hannun daman kuma ka fara da yatsa mai nuni ita ce ainihin wus abin nan sarsawa daga ita kuma sai wannan ya tsakiyar wusta sai kuma binsir shine mai bi mata kenan sai khilfir shine yar kudin nan to sai ka yanke su sai ka dawo kan babbar yatsan ka kuma sai ka yanke wato da yatsa mai nuni sai ta tsakiya sai mai bi ta tsakiya sai yar karaman nan sai kuma ka dawo kan babbar yatsa to sai ka dawo hagu suka ce hagun din kuma sai ka fara da yar karamar sai mai binta sai ta tsakiya sai mai binta sai babbar yatsa ita kuma a jere amma da karama za ka fara imamun nawawi suka ce haka ake son a dinga yanka a dinga yanke farci kafa kuma sai ka yi su kawai a duk yanda ka yi su sai aka ce wa sunna khatnun an sunnanta kaciya ga maza wato yin kaciya sunna ne ga maza to sunnan nan a wajen wasu malamai ne wajen wasu kuma wajibi ne a malikiya sunna ne abu hanifa shi ma yace sunna ne wanda zahirin hadisin da ya sunnan tan yace khamsun min alfitra abubuwa guda biyar suna daga cikin sunna don alfitra ma'anan ta sunna sai suka ce to ai sunna ne ba wajibi bane amma mafi yawan malamai suka ce wajibi ne kafiya da cikin kuma akwai akwai imamu shafi suka ce saboda yana cikin sha'airul islam abubuwan da musulunci ne kawo su su sauran yahudawa kafurai ba su da kaciya a mazhabobinsu sai dai su kwaikwaya wajen musulmi so da aka ce to wajibi ne domin wannan yana bambanta wanda yake musulmi da wanda wanda ba musulmi ba to shi abdullahi bin abbas ya tsananta ya ce duk mutumin da ba a masa kaciya ba shine al'aqalafu ko al'aghlafu ko da kafin ko da ghainun duk wanda ba a masa kaciya ba yace la tuqbalu shahadatuhu wa salatuhu wa zabihatuhu duk wanda bai da kaciya ba a karban shaidansa ba a karban sallansa ba a karban ba a cin yankansa to kaga wannan ya tsananta ne shi saba ne suka ce wa shaddad ibn abbas amma zan ce mafi inganci za a karbi shaidansa sallarsa za ta karbu kuma za a ci za a ci yankansa to amma idan kai ba shikenan ka fita daga wannan sabanin ba sannan kuma abin da ya sa musulunci shir'anta kaciya akwai tsafta a cikinsa shi ma idan wannan fatan ba fidda ita ba wannan loɓar to wani dotti zai iya shigowa wani ciwo ma zai iya shiga da shi sama sun ce a cire wannan fatan sai kaga an cire dotti an cire kuma ko wani ciwo haka shi yasa yaro wani ciwo yakan kama shi sai a ce a masa kaciya da an masa zai warke sai a yanke iya fatan da take da ciwon kawai kenan ya warke kenan to musulunci addini na tsarta domin kazanta ne rashin kaciya din dutti yana iya taruwa taruwa a cikin sa sannan kuma sunna ce ta ta annabawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar ne zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim an umurce shi da yin kaciya yana dan shekara 80 yana dan shekara 80 amma shi wa kansa kaciyan bilqadum da zarto suna fasara shi da gatari Kuma ce gatari ko zarto cewa kansa kaciya yana ɗan shekara tamanin saboda haka ubangiji ala ne ya jarrabe shi da wannan kuma ya ci jarraba wa izib tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna daga cikin Allah mun wanda Allah ya jarrabe shi da shi akwai wannan kaciya din bayan ya shekara tamanin aka ce wa kansa kaciya kuma yayi da kansa yayi kaga sunna ne sai shekara tamanin din ba irin na yanzu bane ko ba irin tsofaffin mu bane yawa daɗin in kana shekara tamanin kai matashi ne ma zan mutum zai iya shekara dubu ma zai iya shekara dubu zai iya ɗari kaza kaga ba za a ce wai tun da ya tsufa ne ya yi yi wa kansa kaciya ba ba lalle ba ne to kaga wani yana nuna maka mahimmancin wato yin kaciya kenan tun da annabin Allah an umurce shi da ya yi kaciya din alhalin wato bayan ya riga ya girma ya kai shekara ya kai shekara tamanin da ne yasa yi wa kansa da a lokacin haramun ne wani ya ga al'auransa in ba a halin lalura ba wanda zai yi wa kansa kawai sai yi wa kansa da ce za kaciya wajibi ne a yi ta kafin yaro ya balaga domin idan ya balaga haramun ne a ga al'auransa wasu malamai suka ce ana son kaciyan nan da tsakanin shekara bakwai zuwa shekara goma haka aka fi so amma kowane lokaci ya halatta a yi kaciya ko yau aka haifi yaro ya halatta a masa kaciya ko yana jinjiri ko yana dan shekara nawa amma dai kar ya wuce shekara goma in ya wuce shekara goma ya ɗauko hanyan balaga bai kamata a kalli al'auransa ba so idan an masa tun yana yaro shikenan babu wani wato ainihin matsala lokacin da na karanta wannan hadisin cewa annabi ibrahim eh, an sa shi ya yi kaciya na ɗan shekara tamanin ya yi kansa kaciya sai in tina tambaya aka min a fatawa a rediyo gote tun shekaru da dacewa kila aka shekara goma yanzu wani ya mini tambaya akan wannan sai na ce eh hadisi ya ingantacce akwai abin nan annabi ibrahim ya yi wa kaciya lokacin yana shekara tamanin shi ke wani sai mini ta zai ce a daina cin mutuncin annabawa wai na ci mutuncin annabi ibrahim na ce ya yi kaciya yana dan shekara shekara tamanin ya yi wa kansa kaciya wani ya mutuncin annabi ibrahim kuma ga shi hadisi ne ingantacce hadisin bukhari da da ba ni na kirkiri magana ba ba ma wani tarihi bane ballanta na ce ko bai inganta ba ko ni da ifin hadisi ba da kaga wannan jahilci ne sa shi yayi yayi wannan abu to kaciyan nan sunna ce ko wajiba ce ga mutumin da aka haife shi da loba wato wanda aka haife shi ba kaciya amma wanda aka haife shi da kaciya to shi kuma ba dole sai an masa kaciya ba to me za a yanke ba abin da za a yanke shi dama ya riga zo da kaciyansa saboda haka akwai annabawa da suka zo da kaciya annabawa goma sha hudu daga ciki akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan shi da kaciya ya zo duk da cewa akwai sabani wasu malamai sun ce a daga baya aka masa to amma wannan mu sani cewa ba mu'jiza bane ba annaba ne kuma ke banta da shi ba akwai mutanen da suke zuwa akwai yaran da ake haifansu tare da kaciyansu Kaciyan su wannan ya shahara duk wanda aka haife shi da wannan kaciyan kuma babu magana a ce a masa kaciya don ya zama tafilul hasil abin da akwai shi ne kuma ka ce za ka yi shi ba zai yi ba kashe da za ka je ka ji masa ciwo ne kawai sau da aka sai a bar shi da da ainihin kaciyansa ni ma ko wanda na sani wanda ya zo ya same ni ce an haifa masa dansa da kaciya tabbas ne da kaciya aka haifa masa ya to shi kenan ya huta kuma ana samun ana samun wannan sai ce wal khifabu makrama kaciyan mata kuma mustahabbi ne shi bai kai karfin sa kai na na ainihin maza ba to menene kaciyar matan sai suka ce wa huwa qata'un nati baina shafarai al-unsa shine yanke wani nama da yake fitowa yayi tudu a tsakanin dumbarun farji guda biyu na mace sai wani nama ya fito ya tudu to sai a yanke wannan ɗan naman da ya fito din. wannan shine ake ce masa kaciyar mace to don an yi haka an daraja ta in ba ba ma can gaba idan an je zai me zai iya faduwa a lokacin da aka sadu da ita lokacin da ta ta bayan ta yi aure to shi wannan ya danganta da yarinyan wasu ana haifansu da wannan abun wasu kuma ba a haifansu da abun kamar namiji dai shi ma aka haife shi da kaciyarsa, kaga ba abun da za a yanke kenan to idan ya mace aka haife ta ba tare da wannan abun ba kaga ba maganan a mata kaciya sai za a yanke ba abun da za a yanke idan an haife ta da wannan abun sai a cire shi to wanzamai suna iya ganewa wa'inda suka ƙure suna iya duba farjin jinjira su gane akwai wani abu da za a cire ko babu wannan abun in akwai shi in an cire shi shine an mata me an mata kaciya idan babu wannan abun ba kuma shikenan ba sai an mata to a wasu ƙasashen sai mace ta girma ma ake mata wanda ba za a so haka din ba kuma sai ta girma ta zama budurwa sai a ce za a mata za a mata kace a je a yanke mata wani nama a cikin a cikin farjinta in dai ƙwararru ne su masu yin kaciyan sun gane lalle akwai wannan nama a farjin yarinya karama a cire mata shin yana da kyau in kuma babu shi bai kamata kuma a yanke mata wani nama a farjinta ba domin rauni kawai za a mata rauni ne za a mata sai a kyale ta kawai kamar yadda namiji shi ma idan bai zo da loba ba to ba magana a masa kaciya domin ya zo da ya zo da kaciyansa ne to wannan duka saboda ya tabbata wato a hadisi ingantacce hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi Hassan inda manzala sa yake cewa alkhitanu lirrijali sunna wa makramatu linnisa nisa kaciya ga maza sunna ne amma kaciyan mata ko mustahabi ne wato ba ba ba sunna ce ne kaci ba so da haka na mazan ma muka ce wasu sun ce wato ainihin wajibi ne wato ba ba ba wai mustahabi bane ba sunna ne na na mustahabi ba wayannan ɗabi'u da muka faɗa guda biyar dukkanin su sun zo a hadisi guda ɗaya hadisin manzala ta sama wani imam bukhari da muslim suka rawaito inda yake cewa manzala sama yake cewa alfitratu khamsun aw khamsun min alfitra الختان والاستهداد ونتن الحفظ وتقريم الأظفار وقص الشارب yace alfitratu khamsun sunna abubuwa ne guda biyar ko kuma khamsun min alfitra abu biyar yana daga cikin sunna akwai bambanci ko in an ce alfitira to hamsin kama an takaita guda biyar dinnan su ne kawai fitira to amma kuma in an ce hamsin min alfitira biyar din suna daga ciki amma akwai me akwai ƙarin wasu kuma akwai ƙarin wasu irin goki baki da aswaki kar ka dinga barin bakinka yana yana wari a dinga wanke bakinka da sauran makamantan irin wannan sai ce to akwai alkhitanu shine kaciya wal istihdadu da aski gashin gaba istihdad istif'al ne min alhadid alhadid shine karfe to zaka ce istida shine aske gashin gaban da me da karfe shine kaman wuka ko wata reza ko wani almakashi ko makamancin wannan sannan wa natful ibdi da tsige gashin hamata shine cire gashin hamata wa taqlimul azfari da yanke farce wa qassu sharidi da ainihin wato rage gashin baki da rage gashin baki to shi dai kaciya tun yana yaro ake yi masa to kai kuma sai ka kula da sauran abubuwan mu musulmi tun muna yara ake sai ka kula da sauran abubuwan ka dinga aske gashin gabanka ka dinga cire gashin hamatanka kana yanke farkinka kana rage wato ainihin gashin bakinka wannan yana daga cikin sunnoni muhimmai sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu koma littafi ya ce wa qassamul farza ila qismaini qisman kifaiyun wa qismun aini أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط مثل الجهاد أو جهاز الميت والرد للتسليم أو القضاء والحرفة المهمة والنسب للسلطان والأئمة وقسم الفرض ما لم يسن كسف إلا إلى قسمين إذواذ كشيبيو قسم كفائي ليا فرض كفاية يعني wato in wasu sun yi sun ɗauke wa wasu Shi ne kifa'i alfardul kifa'i kenan ko a ce alwajibul kifa'i ko ka ce alfardu alal kifaya wa qismun aini wani bangare na wajibin kuma shi na ainihi ne baya faduwa a kanka dole sai yi, ko da wani yayi kansa kawai wa bai ɗauke maka ba ne fardu ainin ko alwajibul aini ko wanne ka iya faɗa. ko ka ce fardu kifaya da fardu aini sai ce amma kifa'iyu amma da kifaya wanda idza qama bihi ba'dun faqad al-ithmu an al idan wasu sun yi to laifin kuma ya sauka daga kan wato ainihin sauran shine yace ma bihil sakat saqat abunda zunubi yake saraya anil wara daga sauran mutane bi fili insanin faqat da aikin mutum ɗaya kawai ko da mutum ɗaya ne ko su daga cikin mutane idan ya yi shi Wani zai zamana ya wa wato ainihin wato saura ya ɗaukewa saura to sai malaye mana misali yace mislul jihadi ko misalin jihadi au jihazil mayyit ko kuma wato shirya wa mamaci tafiya shirye-shiryen gawa wanka da sauransu yace warrad taslimi da kuma mai da sallama idan jama'a kai sallama ai mutum ko biyu suka yi sun ɗauke wa sarran wata shmiti da kuma gaida mai atishawa shine ka ce masa yarhamukallah idan mutane da yawa ne wasu malamai suna ganin mutum ɗaya ma in ya ce masa yarhamukallah ya ɗauke wa sauran to ya ce bitrul jihadi kamar jihadi shi jihadi baya zama fardu aini asalin sa fardu kifaya ne baya zama fardu aini sai a wasu halaye fardu kifaya shine in wasu sun je sun ɗauke wa wasu ko a zamanin manzala ta sama yakan tura mayaka ya zama bai je ba kaga wayan da turan sun dauke masa ne saboda ubangiji ta ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhi la'allahum yahzarun yace ya kamata ubangiji ta ce bai kamata musulmi su bar manzala ta sama a Madina ma ita? a'a wasu su tafi wasu su tsaya su koyi ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koyi ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka idan wayancin suka dawo sai su ba su ilimin da suka dauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk in an tafi jihadi aka bar manzon Allah shi kade to ilimin da yake bayarwa zai dauke shi yasa jihadi ya zama farzu kifaya amma yana zama farzu ainin a hali guda uku hali na farko shine idan shugaban ya ayyana ka kama a ce maza su ma ya ce wane tashi da tafi yaƙi ko shugaban mutane da aka shirya yaƙin sai ce wane ka je ko ka je ka jagoranci yakin nan ya zama fardu ainin akan ka baka da dama ka kauce dole ka kaje domin zuwan ka yana da muhimmanci kenan tunda aka ce wane ka je nan ba dama ka ce a kana da uzuri sai dai idan lalura kamar makaho ne kai ko ba da lafiya wannan ko gurgu wannan uzurin a bayyane ki hali na biyu shine idan abokanin gaba suka afkawa gari wannan kuma kowa dole tashi ya kare me ya kare kansa nan ba magana kowa farzu ainihin har mata ma inda su iya su dauko tabare domin a kare me a kare kai abokan dawa sun jiro muku a gari maimakon ku kama gudu kowa ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi sai a fito kawai gaba daya mai makami ya dauka mai itace ya dauka mata su dauko tabare da sauransu duk a tinkare su kawai insha Allah ba za su yi nasara ba amma an ce a ah, farbu tika ne wani zai iya ɗauke wani sai kowa ya je ya shiga gidansa ya kulle me ya kulle gidansa yana gani wai wani zai iya masa jihadi ne cikin sai a gama da wanda suka fitan ko kuma zuwa babballe gidajen kwaje a gama da ku amma in kun fita gaba ɗaya ila barnan da za muku kaɗan ne to kaga ya zama farzu aini kenan idza hajama al'adu ko dahama al'adu abokin gaba ya afka muku hali na uku shine idan ka fara yaƙi idan ka riga ka fara yaƙi ya kirku ana yi to baya halatta ake za ka gudu ka fata yakin ka dawo a'a don nan za ka jawa musulmi rauni dole ka ne ka tsaya a yaƙi. sai dai kana da daman idan wannan wurin ya yi zafi kaga sun yi maka yawa za su halaka ka to ka koma wajen wa'annan group din kaga can ma dai jihadin ka tafi ba gudu kai ba ko kuma ka dan juya a baya ka ɗan juya kai kaman za ka gudu kana son ka musu waye ne sai sun suke sai ka juyo kuma ka afka musu da makami kaga wannan kuma dabara ne na me na yaƙi to sai dai idan a haka ne ubangiji ta ce wannan babu laifi amma dai ka gudo a matsayin ka ga wahala ka bar wurin yaƙin to wannan kuma sai dai in kafuran sun jinka ku sama da biyu sun jinka ku uku ko wani abu wannan in kun ga wahala za ku iya me za ku iya juyowa wannan halan ne wannan kuma ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙin mota lokacin da za a tafi yaƙin mota manzon ma ya tura sabon mutum dubu uku amma sai suka je suka samu kafure mayaka mutum dubu ɗari biyu mutum dubu ɗari romawa turawan wannan wajen mutum dubu ɗari ko mushrikai suka haɗa kai a wani gari da ake ce masa muta a ƙasar jordan da aka je dama aka ce abin nan zai bin harisa ya karbi tuta an kashe shi jafar ya karba an kashe shi abdullahi bin rawaha ya karba kuma haka aka aka kashe zai bin harisa Ja'far ya karba Ja'far bin Abi Dali ya karba shi ma aka kashe shi sannan Zaid bin Haritha ya karba Abu Abdullah bin Rawaha ya karba shi ma aka kashe shi manzo ma yana Madina yana bada labarin yaki an ne yana kallo kama a maji yana cewa to yanzu wani ya karbi tuta wani ya yi shahada wani ya karba wani ya yi shahada wani ya karba har su ukun suka kare shikenan sai kuma ake shawarin wa za a ba tunda wanda manzo Allah ya faɗa sun kare yace in suka kare su ku shawara a tsakaninku in an ce wani karwa sai ce ba zan iya ba wani ma ce ba zan iya ba haka ce to Khalid bin Walid kai kama kamata ka karba sai karba Za ma kurare ne a wajen yaki amma da ya karba din wayoyi aka gudo wayoyi yace to yanzu ku sa na gaban nan su dawo baya na ba su koma gaba na dama su dawo na hagu su koma me su koma dama saboda in suka hango su ga bakin fiska su dauka cewa an datso mana mayaka ne daga Madina haka za su yi tamani shikenan ko haka aka tinkare sai to in mun kusan wajen kuma mu tada kura da dawakanmu suka je suka tada kora kula ta bule a wurin bayan sun hango su ɗin kuma aka tada kora koran da ba za su iya ganin sabai ba kwata-kwata kalibin wali ya ce to ku juya mu gudu sai suka juya suka gudu suka bar madina kafin kora ta lafa sun daina ganin su suka dawo garin madina wannan halal ne saboda kafirin sun ninne mutum dubu uku ya yi sai yaƙi da mutum dubu ɗari biyu lokacin da suka dawo madina sai sahabbai da suke garin madina wanda ba su je ba sai suka je matasansu sai suka tare su a bakin hanya suna bula musu kasa a bayan gari suna cewa jubana matsorata kawai matsorata ya za ku gudo don maza sama ya bada labarin yakin duk yadda ake kafin su kare su maza sama ya ce a ah, inna hum laysu bi jubana laysu furraran hum kurrar ba fa gudu suka ba kai hari suka ya kan ba kai hari ne Tun da aka iya kubutowa aka gudu ai shi ma shi ma jahilta ne ayi. don da ba su iya dabarar yakin ba sai a kurmushe su gaba daya kaga musulunci yayi asara ne to irin wannan in ta cakuɗe eh, ya halatta a gudu amma in ba haka ba to ba ya halatta sadaka jihadi farz kifa ne in ba irin wancan halayen da da na faɗa ba sannan sai jihazul mai shine tabiyizul mai wato tsama mamaci kin gawa farz kifaya ne wannan ya dauko daga yi masa wanka ba dole sai jama'a gaba ɗaya sun masa wasu ne za su yi su dauke wasu haka na abin da ya shafi da kuka wasu ne za su sa masa sun dauke wa sauran abin da ya shafi sallah in wasu suka yi sallan ko da wasu ba su yi ba ba matsala misali kamar a ce anguwa anguwa ce ba za a ce duka mutane anguwan dole su zujina iza ba in wasu sun zo sun ɗauke wasu haka na abin da ya shafi bunne shi da rika gawan da bunnewan dukkaninsa wasu suna iya dauke wasu ba sai mutanen garin gaba ɗayansu sun zo ba saboda maza sun ce afri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilayhi wa in taku ghayra zalika fa sharran tad'unahu an riqabikum ko a wannan ko ku gaggawa da jana'iza idan ta alkhairi ne kuna kaddamar da shi zuwa ga alkhairi ne in shari ne ko kuna cire sharri ku dage shi daga kan wuyayen ku hadisin bukhari da muslim kaga na ana magana da mutane ne gaba daya aslihu bil janaza ku yi maza maza ku kai gawa to in wasu suka kai sun daukewa sun dauke wasu farz kifaya ne idan baka je ba lada mai yawa kuma ya barka kamar ladan dutsen hudu ko dutsen hudu guda biyu to kuma sai mai da sallama shine warraddu lit taslimi da mai da sallama to shi mai da sallama yakan zama fardu kifaya ne idan jama'a da yawa akan kamar yanzu masallacin nan wani ya shigo shi assalamu alaikum sai wasu kuma amsa shi kenan wasu ko su amsa ba ba damuwa saboda jama'a sun yawa bara a ce kowa da kowa dole sai ya amsa ba wanda ya samu ya amsa shi kenan amma in kai kaje aka yi wa sallama to kaga ba mai dauke maka ya zama wajibi akan ka. shi yasa ubangiji ta Allah ce wa idza huyitun bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha mun dai sheku da zai tsari na wasanci kuma yi irin wannan gaisuwan ko kuma wacce ta tafi ta daga sai wajibi ne kamar yana cikin haƙƙin musulmi da muslim haƙƙin musulmi akan musulmi in ya yi masa sallama wajibi ya ya amsa masa sai ce wata tashmiti da kuma tashmiti tashmiti shine atishawa idan mutum ya atishawa malam yace wasu in suka ɗauke in wasu sun yi sun ɗauke wa wasu to amma wannan matsala akwai saɓani shin idan kai atishawa cikin jama'a sai mutum da ya ce maka 'yar yarhamukallah ya ɗauke wa sauran ko suka ce ya ɗauke mana ai kaman sallama ne ko suka ce a'a bai ɗauke ba kowa da kowa sai ya ce masa yarhamukallah in dai ya ji lokacin da ya ce me ce alhamdulillah wannan magana ita za ta fi karfi domin hadisi ya inganta a cikin sunan na tirmizi manzala sa sama ce inna allaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tasa'uba فإذا عدت أعدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله yace Allah ta'ala yana son attishawa amma ba son hamma don hamma daga shaidan ne ka bude bakinka wa shaidan yana ta maka dariya yasa ka ce za ka yi hamma ka rufe bakinka to amma attishawa daga Allah ne to sai ce idan ɗan ku yi attishawa to yace alhamdulillahi domin abin da ake bukata kenan kace alhamdulillah ka gode wa Allah wato lokacin da abun ya makure ka zaka ji ka baka gane ba idan kai ka fitar ko sai ka ji ka so kwaikwai, to sai ka ce alhamdulillah ita ma ni'ima ce idan mutum ya ce alhamdulillah sai ce fa haqqun ala kulli man sami'ahu lalle ne ga dukkan wanda ya ji shi an ya kula ya ce Allah. yarhamukallah Allah ya jikanka kaga an ce lalle ne ga dukkan wanda ya ji shi kulli man sami'ahu ala kulli man sami'ahu to kaga tunda aka ce akan dukkan wanda ya ji kaga wani ba zai dauke wani ba kenan idan ku goma ne dukkanin ku kun ji to ba wanda aka dauke sai dai idan jama'a da yawa ne wasu sun ji wasu ba su ji ba to kaga wanda bai ji ba shi kuma dama ba ta hau kansa ba domin dole sai ka ce alhamdulillah kafin me kafin a ce maka yarhamukallah to sannan kuma ana cewa mutum yarhamukallah idan bai wuce guda uku yayi ba idan kai atishawa na farko sai a ce maka yarhamukallah kai kuma sai ka ce yahdikumullahu yuslihu balakum idan kai na biyu a ce maka yarhamukallah ka da amsa in kai na uku a ce maka yarhamukallah kai kuma ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum idan kai na hudu to ba za a ce maka yarhamukallah sai dai a ce afakallah Allah ya baka lafiya domin mura kake yi a lokacin kafi bukatan wannan addu'a eh wannan ya faru a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce sai ramu Allah ana hudun sai ce a fa kallah fa anta maskumun Allah ya baka lafiya mura kake yi tun da mura ne ko kana bukatan addu'a lafiya ne daga nan da zai maimaita sau goma sai dai ka ce masa a fa kallah Allah ya baka lafiya to shi ne wanda aka ga yarkin wanda wanda yayi alhamdulillah aka ce masa ya Allah to shi kuma zai ce ya hajikumullahu wa yuslihu balakum ma'anan ya ji Allah ya shirye ku ya gyara halayenku Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya gyara wato halayenku wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari manzala kuma ya gina cewa iza ada adukum falyakul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum idan ɗayan ku ya atishawa to ya ce alhamdulillah shi sa in baka ce alhamdulillah ba ma to ba za a ce maka rahmukallah ba sharadin sa kenan da haka idan ka zo kana zaune sai baka kai atisha baka ce alhamdulillah ba sai ka kallon ka kawai ko kowa kama harkokin sa har sai eh, ka ce alhamdulillah kaga wani wani lokacin lalura ne zai sa mutum zai faɗa ba abun ya ma kai shi ne yayi na farko na biyu na zuwa sai tsaya ya yi shi na uku ma yana zuwa sai ya yi na uku sai ce alhamdulillah za ka yi ma hutar da kai kace ce ya hamu Allah sau ɗaya kawai amma idan ya yi sau ɗaya har ya samu gab wanda ya ce alhamdulillah to ka ce hamu Allah na biyu haka na uku haka don yi na hudu ne sai ka ce masa a Allah ne so saboda haka ya ce idan ka ce alhamdulillah to walya kullahu aku dan uwansa ya gaya masa ko abokinsa ya ce masa ya hamu Allah Allah ya ji kanka to idan mutum bai faɗa ba za ka iya faɗakar da shi ya yi atishawa sai shiru sai kana jin ya ce alhamdulillah sai kuma bai faɗa ba to za ka iya cewa wane ka ce alhamdulillah mana zance mafi inganci za ka iya faɗa saboda mai saboda yana cikin al'amru bil ma'ruf wasu ka ce a shiru ko za ka yi tunda an ce in bai faɗa ba kai ka ce masa yarhamuka Allah kawai zai kai shiru a ai umarni ne da kyawun aiki ka ce wane ka ce alhamdulillah ba yana cewa alhamdulillah shikenan sai ka ce masa yarhamuka Allah domin ka umarce shi da me ta aiki amma wasu kuma suka ce wai sai ka ce masa yarhamuka Allah abin alhamdulillah ka ya aiki shawa bai faɗa ka ce alhamdulillah idan za faɗa ne da me da ka faɗakar da shi amma ba wai a matsayin sunna ta zo da ka ce masa alhamdulillah ba don shine mai cewa me alhamdulillah har wani yace mani tada adisam bilhamdi yu'manu min susin wa lusin wa allusin kaza warada wai wanda ya fara yi wa mai atishawa alhamdulillah wai za a amintar da shi daga ciwon haƙori da ciwon yatsa da ciwon ciki da sauransu amma na duka babu hujja babu hujja a kansa sai dai kai umarni da ke kyashi ka ce ce eh, alhamdulillah mala ce awil qada awil qada wal hirfati al muhimma wan nasb Sultani sultan wal a'imma awil qada ko kuma wato alƙalanci shi ma alƙalanci fardu kifaya ne irin a ce duka mutane su zama alƙalai ba ina wato sai dai wasu su yi alƙalanci wasu ko suna wasu harkoki so da haka in an samu alkali a unguwa ɗaya shi ke na wadatar ko garin ƙarami ne alƙali ko alkali biyar ko shida gurgudun abin da ake buƙata to sun ɗauke wasu wani saboda ba za a zauna babu mai ba babu shari'a ba ai shari'a mummuna abin da muhimmin abu ne shine idan an samu a cikin jama'a wanda zai iya yin shari'a da gaskiya kuma ya cika shari'in alkalanci to ya ɗauke wa sauran gaba ɗaya amma idan akwai alƙalin amma bai cika shurdin alƙalancin ba misali ya ce bai da ilimin alƙalancin ko kuma azzalumi ne ba adali ba to har yanzu ba ku da alƙali wajibi ne ku naɗa alƙali in ba ku naɗa ba kuma laifi akan ku gaba ɗaya dole sai ya zama adali ya zama kuma wanda ya san wato ainihin ainihin shari'a da ka alƙalanci shi ma farz kifaya ne sai ce wal hirfatil muhimma da kuma sana'a wanda take mai muhimmanci ita ma farzu kifaya ne wan nasbi sultani wal a'imma da kuma kafa sarki sarkin gari ko shugaban kasa ko gwamna wal a'imma da sauran kananan shugabanni wal hirfati muhimma sana'a muhimmiya ita ma farzu kifaya ne akwai sana'o'in da in babu masu shi babu su a garin ko a kasan lalle za a shiga wani hali rayuwa ba za ta tafi babu nan sana'o'in ba to wajibi ne a samu a cikin al'umma akwai masu irin wannan sana'a shine kamar me kenan kamar kafintanci a ce ba kafinta a gari a kun shiga kunci kenan ko kuma a ce babu abin nan eh, makeri a gari ko kuma babu ainihin dan kasuwa garin gaba ɗaya ba a kasuwanci in da ku sai ka sai dai ku tafi wani gari wai ku je ku siyo kaga kun shiga cikin kunci a me a rayuwarku ko kuma ya zama na babu abun nan babu eh, babu likita a gari babu likita kaga sana'a ce muhimmiya to dole ne shugaba ya tada wasu su je su yi ilimin likitanci domin a tabbatar da me a tabbatar da wannan maslaha din ko kuma a ce a garin babu malami wanda za a yi fatawan addini ko zai gado duka irin wayannan farko kifaya ne idan an samu wasu wasu suna iya suna iya dauke wasu saboda haka sana'a muhimmiya ita ce allati tatawaqqafu salahu al-ammati wal khassati wa istiqamu halihim alaiha wanda gyaruwan al'umma gaba daya da ɗaiɗaikun mutane da daidaitan halin mutane yake tsewa a kai in babu to an shiga matsala hatta noma da za a ce babu manoma a ƙasan ko a garin lalle a samu inda za su yi wannan harkar noma din so da in ba haka ba to za a yi yunwa za a yi yunwa a ƙasan haka kamar tela a ce babu tilori a ƙasan a sai an je wata ƙasa kenan a kai ɗinki kaga za a dinga tafiya tsirara kenan da wani bai da kuɗi da zai iya turawa a je a masa ɗinki a wani gari ko a wata ƙasa kaga za a shiga kunci to sai a sa wasu dole su je su koyi dinki su suna yi a garin to zaka duk wata sana'a da mutane suke bukatan ta na yau da kullum to kuma shugaba zai lizimta wasu su kama wannan sana'a in dai babu masu yin ta amma akwai masu yin ta shikenan sun daukewa wato ainihin mutane na ƙarshen shine misali na ƙarshe shine kafa shugaba wannan dalil sultani wal a'imma as-sultan shine babban shugaba kamar a ce shugaban ƙasa in jiha ce a ce gwamna sannan wal a'imma kuma ƙananan wato ainihin shugabanni wanda za su taimaka shugaban ƙasa ko su taimakawa wato ainihin gwamna in kuma sarki ne babban sarki da kuma ƙananan sarakuna wanda za su taimaka masa to wannan shi ma farzu kisa ne idan wasu sun yi sun ɗauke wasu in aka naɗa wasu to ba kowa sai ya zama sarki ba in kowa ya zama sarki kuma to waye talakan kenan kaga dole dai zama mutum ɗaya ne in kuma ƙanana ne duk suna ƙarƙashin wato mutum ɗaya kowa yana wato ainihin da ɓangarensa menene amfanin shugabanni shine ya zama suna da iko cikakke wajen hukunta dukkan wanda ya laifi ya keta doka da kuma duba maslahohin al'umma na addininsu da na rayuwarsu a bisa yadda shari'a musulunci ta tafi ta ya za ka gudanar da addininka ya za ka gudanar da rayuwanka ta ya za a dinga kare doka a yi hukuba ga wanda ya keta doka don cutar da addini ko al'umma to kaga wannan in babu shugabanci wannan abu bai zai taba tafiya ba to don haka ce dukkanin ku kun zauna babu shugabanci to gaba ɗayan ku kun faɗa cikin laifi dole ne ku samu wani wanda zai shugabance ku wanda yake da wannan wato ainihin ƙarfi? domin rayuwar ku za ta tarwatsi la yasluhu nasa fawdan la surata lahum wala sarati za juhalun sadu mutane al'amarin su bai zai kyau ba in ba su da shugabanni idan kuma jahilai ne shugabannin nasu to kamar ma ba su da shugabannin ne to zaka shugaba wanda ya cinta da shi ma ake tsorawa wanda ya cika shuruɗin shugabanci to shine wanda zai iya tsayuwa akan maslahan al'umma na addinin su da na da na rayuwansu wannan dole ne mutane su tsaya su wannan in aka naɗa wasu to sun daukewa kuma wato ainihin sauran wannan sune misalai na farbu faya. mu na gaba ko misalai na fardu ainin da sauran abubuwan da malai ya kawo mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh